jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sace saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channel wanda ni abubakar salihu zan jagoranta bayan jan kafa na wani tsawon lokaci da tare da matsin lamba yanzu majalisar dattawan najeriya ta amince hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec da ta yi amfani da na'ura domin aika sakamakon zaɓe majalisar ta sauya ra'ayinta ne na farko inda ta ki amincewa da matakin game da tura sakamakon zaɓe daga mazaɓu ta hanyar intanet a zaman da ta yi na ranar talata majalisar dattawan najeriya ta ce inec za ta iya amfani da na'ura ta aika sakamakon zaɓe a lokacin da ya dace idan har hukumar kula da harkokin sadarwa ta najeriya ncc ta amince da hakan majalisar ta kuma kaɗa ƙuri'ar amincewa da tsarin gudanar da zaben fidda 'yan takara na jam'iyyu ta hanyar zaɓe kai tsaye tare da sanya wato ma'ana ƙato bayan ƙato tare da sanya idanun hukumar ta inec a nan kuma kungiyar sislak mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ta yi kira ga gwamnatin ƙasar nan da ta gaggauta ɗaukar matakin shari'a akan mutanen da binciken takardun badakala ta pandora leaks ya bankaɗo a makon jiya ne dai aka fitar da bayanai waɗanda gamayyar 'yan jarida da masu rajin yaƙi da rashawa a duniya suka bankaɗo a ƙasashe fiye da casa'in kimanin mutane fiye da 300 ciki har da sama da mutum 100 'yan najeriya binciken ya kwarmata. shugaban kungiyar sislak awal ibrahim musa jani wanda ya jagoranci wani taro na manema labarai akan wannan batu abuja ya tsokaci akan wannan lamari inda ya kira da gwamnatin tarayya da tabbatar an hukunta mutanen da sunayensu suka bayyana to a wani labari mai nasaba da wannan kuma shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa ya ce shugabannin kamfanonin fansho na karkatar da biliyoyin kudaden mutane a nigeria. ya da haka ne a taron kwanaki biyu da yake halatta akan kawar da rashawa a sha'anin tara kudaden fansho a nigeria abdulrashid bawa ya ce efcc da ke yakar rashawa tana sanar da irin aika-aika da ake aikatawa da kudaden fanshon jama'a a cewar sa bincikensu ya nuna musu yadda ake tafka rashawa a fannin fansho wanda hakan abin kunya ne ga ƙasa ya kuma shaida cewa gwamnati na duba batun domin ganin ta samar da mafita da hukunta tare da hukunta masu tauye haƙoƙin mutane wasu jiragen yakin sojin saman ƙasar nan sun dakile wani harin da kungiyar iswap ta shirya kaiwa a garin gamdu mai iyaka da jihohin yobe da adamawa jaridar pr nigeria ta ruwaito cewa baya ga gabdo maharan sun so su kai hari a wani sansanin soji da ke yankin kafin jiragen su yi musu lugudan wuta wata majiyar tsaro ta ce dama rundunar sojin ƙasar nan ta samu bayanan sirri cewa iswap na shirin kitsa hare-hare kuma kungiyar ta tsara amfani da hanyar gonari da dambuwa domin shiga gamdo majalisar wato majiyar ta kara da cewa suna cikin tun karowa ne sojoji suka buɗe musu wuta ta sama da ƙasa tare da kashe su sai dai kawo yanzu babu sanarwa adadin mayakan iswa ɗin da aka kashe a kwantan ɓaunar a nan kuma akalla mutane shida sun mutu a wani harin 'yan bindiga a kudu maso gabashin najeriya nan wato kudu maso gabashin jihar anambarar da ke yankin kudu maso gabashin najeriya an kai harin ne akan ayarin masu gangamin yakin neman zaɓe a ranar 6 ga watan nuwamba da ke tafe mutanen sun rayukansu ne a musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da 'yan bindiga sa'annan akwai da dama da suka jikkata a barin wutar da aka shafe sama da sa'o'i biyu ana yi a wata karamar hukuma gwamna willie obi ya nuna cikin mutanen da harin ya ritsa da su a watan da ya gabata 'yan sanda suka ruwaito cewa za su tura helikwafta shida domin taimakawa jami'an tsaro gabanin zaben da ke tafi a wata mai zuwa nan kuma majalisar jihar zamfara ta dakatar da mambobinta guda biyu da ta zarga suna da alaka wato su zarga da alaka da 'yan bindiga masu fashi da satar mutane sanarwar da jami'in hulɗa da jama'a na majalisar zamfarar mustapha jafaru kaura ya fitar a ranar talata ta ce an dakatar da 'yan majalisar ne tsawon watanni uku zuwa lokacin da aka kammala bincike a kan zargin da ake musu ya ce za su gurfana a gaban kwamitin da'a da na tsaro waɗanda za su yi bincike a kansu 'yan majalisar guda biyu da aka dakatar su ne yusuf muhammad anka da ke wakiltar karamar hukumar anka da kuma tukur bakura ɗan majalisar da ke wakiltar bakura sai dai 'yan majalisun biyu wato 'yan majalisar biyu da ake zargi ba sa cikin zauren majalisar sa'ilin da aka zartas da matakin da kuma zargin da ake musu ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ake zargi yusuf muhammad anka ya mayar da martani inda ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewar bita da kullun siyasa ce kawai ake musu saboda sun yi yunkurin tsige kakakin majalisar a wani lokaci a baya to yanzu muna zamfara inda gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya kalubalanci shugabannin siyasa a jihar da su fito su rantse cewa ba su da hannu a matsalar tsaron jihar gwamnan wanda ya sanya kwamishinoninsa suka sha rantsuwa da allah da alkur'ani ya ce yayi ne saboda 'yan adawa da ke zargin cewa akwai jami'an gwamnati da ke da hannu da matsalar tsaron da jihar ke fama da ita ya ce ya rantse kuma yanzu zai sanya ma'aikatan gwamnatin sayi rantsuwar domin haka kuma yake kalubalantar 'yan adawa da su fito su masu rantse a cewarsa idan ka san baka da hannu da harkar ta'addanci to ka fito ka rantse ka wanke kanka a idanun al'umma a nan kuma wata babbar kotu a mina babban birnin jihar niger ta tuɓe sarkin sabon sarkin kwantagora muhammadu barau wanda gwamnan jihar ya nada a makon da ya gabata alkalin eh, kotun justice muhammad mikaelu ya umarci sabon sarkin da ya daina kiran kansa a matsayin sarkin sudan na kwantagora da ke yi wa manema labarai karin bayani jim kaɗan bayan yanke hukuncin lauyan waɗanda suka shigar da kara barista yushe umarman ya ce tun da fari mutane uku suka shigar da karar da suka haɗar da kwamishinan ƙananan hukumomi wato mutane uku aka shigar da karar da suka hada da kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar da kwamishinan shari'a da kuma sarkin da kotun ta dakatar a halin yanzu tun da fari wasu mutane goma sha biyar ne suka nemi sarautar su ne kuma suka shigar da kara a gaban kotun suna kalubalantar matakan da aka bi wajen zabar muhammadu barau a matsayin sabon sarkin na kwantagora hukuncin da kotun ta yanke a yanzu na nufin an dakatar da muhammadu barau daga amsa sunan sarkin kwantagora har zuwa lokacin sauraro da tabbatar da kudurin waɗanda suka shigar da karar yanzu haka alkalin kotun ya ɗage sauraron karar har zuwa ranar ashirin ga watan oktoban da muke ciki to a nan ma wata kotu a jihar kano ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan wani magidanci mai suna aminu inuwa da aka samu da laifin kashe matarsa safara umamman inuwa wanda ba a bayyana shekarunsa ba mazaunin anguwar gwaza ya ce da ke ɗorayi babba a nan a birnin kano mai shari'a usman na abba ya ce kotu ta tabbatar da cewa inuwa ya aikata wannan laifi mutumin da aka yanke wannan hukunci ya yi wa matarsa yankan rago sakamakon musu da ya shiga tsakaninsu sa'annan ya binne ta a wani ɗaki da ba a kammala gininsa ba a cikin gidan da suke zaune an gabatar da mutane uku da wasu shaidu shida da suka tabbatar da aikata wannan laifi magidancin dai ya musanta aikata wannan laifin to yanzu muna jihar ta kano inda a daidai lokacin da jam'iyyar apc mai mulki ke shirin gudanar da zaben shugabanninta a matakin jiha bisa ga dukkanin alamu wata babbar baraka ta kunno kai a tsakanin manyan 'ya'yan jam'iyyar a jihar kano barakar da yana da nasaba da zargin da jigajigan jam'iyyar suke yi wa gwamnan jihar abdullahi umar ganduje da yin yin tare da yin gaban kansa wajen yanke hukunci akan al'amuran da suka shafi jam'iyyar a ranar talata da daddare wasu kusoshin jam'iyyar ciki kuwa har da tsaffin gwamnonin jihar ta kano malam ibrahim shekarau da sanata kabiru ibrahim gaya da dan majalisar dattijai sanata barau jibrin da dan majalisar wakilai sha'aban sharaɗa da wasu manyan 'ya'yan jam'iyyar suka gudanar da taro inda suka yanke shawarar cewa dole ne shugabancin jam'iyyar ta apc ya taka wa gwamna da birki kafin lamura su dagule ɗaya daga cikin jagororin apc an kano wanda yake cikin taron da aka yi a ranar talata ya shaida manema labarai cewa sun yanke shawarar ganawa da shugaban riko na jam'iyyar apc na ƙasa gwamna mai malabu ne domin bayyana masa ƙorafe su kafin lokaci ya ƙure. bayanai dai sun nuna cewa a yammacin laraban nan ne za a gudanar da taron a tsakanin kusoshin apc na kano da shugaban jam'iyyar na riko na ƙasa gwamna mai malabo ne tanan kuma shirin zai ja birki albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai za ku ji cewa asusun bada lamani na duniya imf ya ce babu tabbas ko tattalin arzikin duniya zai iya farfadowa bayan gushewar corona.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 daga nan kuma sai ka bi ka'idojin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku to yanzu kuma lokaci ya yi da shirin namu zai dora inda asusun ba da lamani na duniya imf ya yi gargadin cewa akwai rashin tabbas game da farfadowar tattalin arzikin duniya bayan illar da annobar corona ta yi masa imf ya ce kasashe masu tasowa sun fi sauran jin raɗaɗin barnar da corona ta yi asusun na bada lamunin ya ce tattalin arzikin kasashe masu tasowa na fuskantar cikas ne sakamakon karancin rigakafin cutar coronar haka ma imf ya ce jinkirin da ake fuskanta wajen shigo da abinci da kayayyaki ya taimaka wajen samun karuwar hauhawar farashi kuma wannan ya sanya an rage hasashen bunƙasar tattalin arzikin na bana. asisin ya kuma ce hawa farashin kayayyaki zai ci gaba da kasancewa a 'yan watanni masu zuwa a yayin da ake ci gaba da samun farashin wato ake samun rashin daidaito a alkaliman kayan da ake samarwa da kuma bukatar su inda ya buga misali da tsadar makamashi da ake fuskanta a halin yanzu shugaban hukumar gudanarwa. tarayyar turai ursula von der leyen ta yi kira ga shugabannin kasashen duniya da sai duk mai yiwuwa da za su iya domin kare al'ummar pakistan daga fadawa cikin mummunan hali a yayin da ake ci gaba da gudanar da taron koli na shugabannin kasashen g20 wato kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya ms von der leyen ta yi alkawarin samar da samarwa kasar tallafin sama da dala biliyan guda ciki ko har da dala miliyan 300 da aka warewa ayyukan jin kai sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da a shigar da kuɗi kai tsaye a cikin tattalin arzikin afghanistan ya kara da cewa akwai buƙatar ganin cewa an bullo da hanyoyin ta da komaɗar tattalin arzikin ƙasar kuma za a yi hakan ne ba tare da saɓawa ƙa'idojin ƙasa da ƙasa ba sai dai wasu shugabannin ƙasashen duniya na da ra'ayin cewa duk wani taimakon da za su yi ya dogara ne akan yadda kungiyar taliban ta kare batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama kamar yadda ta yi alkawari daga ƙetare kuma an yankewa ɗan uwan marigayi shugaban algeria abdulaziz bouteflika a hukuncin zaman gidan kaso na tsawon shekaru biyu bayan samun shi da laifin yi wa ɓangaren shari'a landan. an yankewa sa'id bouteflika hukuncin ne tare da tsohon ministan shari'a ƙasar tayyif lowa da wani dan kasuwa ali haddad wanda shi kuma zai shafi shekaru takwas a kurkuku an tsare dukkanin mutanen uku ne bayan tilasta abdulaziz bouteflika sauka daga kan mukamansa a shekarar 2019 daga bisani dai tsohon shugaban kasar ya rasu a watan da ya gabata bayan shafi shekaru takwas yana fama da jinya kasar poland ta amince da gina katanga a kan iyakata da belarus sakamakon yadda ake samun karuwar masu ketarawa a cikin kasar ba bisa ka'ida ba ministan harkokin cikin gida na kasar marius kaminski ya ce za a aika wa majalisar kasar wannan kuduri domin tafka muhawara a kansa da kuma yanke hukunci kudurin dokar dai ya tanadi gina katanga mai kwari da tsawo inda za a kafa mata na'urorin da za su rika sanya idanu tare da kulawa da giftawa duk wani abu tuni dai sama da sojojin poland dubu uku suka yi aikin gina wata katanga ta wucin gadi da aka yi da waya karfe mai kayoyi akan iyakar kasar tun daga watan agusta sama da mutane dubu shida ne suka yi niyyar tsallaka iyakar ba bisa ka'ida ba idan aka kwatanta da mutum dubu ɗari da ashirin da suka yi kokarin yin hakan a bara wanda hakan ke nufin lamarin ya kara kamari. daga fagen wasanni kuma kwanan nan barcelona za ta fara cin moriyar sajiyo aguero bayan da ya fara atisaye a ranar laraba aguero ya koma barcelona da taka leda ne a bana bayan da kwantiraginsa ta kare a manchester city a karshen kakar bara mai shekaru 33 wanda ya bayar da gudunmawa da argentina ta lashe kofa america a bana ya ji rauni tun kan fara wasannin kakar bana barcelona wacce ke fuskantar kalubale a bana za ta yi murna da zarar dan kwallon ya fara buga mata ta maula kungiyar ta camp nou tana ta shidda a saman teburin la liga bayan da abokiyar hamayyar ta atletico madrid ta doke ta da ci biyu da nema ta kuma sha kashi a wasanni biyu na cikin rukuni a champions league na bana a nan kuma ana sa ran ejent din erling broad wato mino riola zai tattauna da manchester city a watan janairu akan batun yiwuwar komawa dan wasan gaban na dortmund da norway mai shekaru 21 a kaka mai zuwa dan wasan gaban ingila rahim sterling mai shekaru 21 na son tabbaci akan cewa yana cikin tsarin pep guardiola kafin ya soma shirin tattaunawa akan batun kwantirajinsa da manchester city a cewar jaridar sun liverpool na son sayar da dan wasan tsakiyar ingila alex oxlade chamberlain mai shekaru 28 amma sai dai ga wanda kudinsa suka kai a yanzu dai tsohon club ɗinsa arsenal na sanya dawo a cewar jaridar mira su ma liverpool sun soma tattaunawa a kan batun sayan dan wasan gaban barcelona da faransa osmani dambele mai shekaru 24 inda ake sa ran zai tafi a kyauta a kaka mai zuwa a cewar jaridar mail wacce ake wallafawa a ƙasar spaniya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 Thank you.